abin takaici sai kaga matan aure suna da sugar boy sai kaga suna da sugar boy sai dai kaga a ta bashi kuɗi a ta bashi mota zo ka same ni a wuri kaza a bashi kuɗi kuma tana nan da mijinta tana yin nata mijinta na yin nashi wani irin rayuwa kenan duk wacce ta gaya muku cewa aure daɗi gare shi ko kuma aure idan ka je ba za ta ɓata maka rai ba kayi karya yau ni zan gaya miki cewa duk wanda ya ce miki zaman aure ba zaman haƙuri ba ne ya ruɗe ki kuma ya yaudare ki ku je kuna expecting kullum a faranta muku rai Ka ku kuna expecting kullum kai ne daidai ba wanda zai ɗaga ma murya no wata rana dole sai ka yi kuka ba wai don ba a san ka ba saboda me zo mu zauna zo mu saba